Yawo gaba kaɗu babu mai iya firgita ni. Na fito yawo gaba kaɗu babu mai iya firgita ni. Kai! ma bura ba? Ku ba sallama ba ku gane kun kun shigo halara ba ne? Ah, to mun shigo halara za ka halakar da mu. Ashe mu <laughs> mun kusa shiga wata ba mu sani ba. Malam. Wannan bata ce. malam na rantse da Allah mu yanzu da mu da kai duk ɗaya ne a shiyasa mun saurari mukabalan nan da aka yi yau gaba ɗaya sai a hankali na rantse da Allah ka yashe dirim yadda mu kake ta yi to shi kama kama yake kowa ya ja ya yabo ta tafi kusan guda dubu bakwai wai me za ku ce mu haka ne na ce muku awa uku ba awa uku awa uku da zai zuba ni ba awa uku da zai zuba ni zuba minti goma zai zuba minti goma minti goma za ka iya komai tun da ka ce kai babban malami ne kuma ka san komai <laughs> Don nan, don nan, da zama da kai gare yaki gaskiya ni shi ni shi yasa na koma oils dina na ba ni ni na koma wizi alkwan da ka kwan koma wizi kawai amma kuma kai ba hairin na gaya maka ba na ce maka kun zo da hilar biyar da da tabai ku taho min da wannan tsaye littafin ko ku zo min da ke? littafin bajaha <laughs> da da uku. to misali kaman yadda kake cewa hadisi na 300 uku da waye da waye sun mun ji kaza kaza ba su ba sai ka faɗa ba sai sai su duba a ce matasa sun ƙure ka. Wallahi asiri suka. Eh? Asiri ne. Wai ku kana ganin wai kamar bayan tsibu bane wallahi sun bayan tsibu ne. To me yasa ka ce, in ka tuba yafe ma kuma ka dawo ka ce, wasan kwakwai ne, in kai mamin na da Allah. a ai ni na tuna abu, na tuba. <laughs>